ashirin ga watan sha biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda ya dace da ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya yau muna darasi na arba'in da biyu a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi ta rasul na imam ibn kafir rahimahullah ta'ala littafin da yake magana akan sirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da suke ta faruwa da shi a rayuwa da yaƙuƙuka da kuma darussan da ake ɗauka a cikinsu idan yan uwa za su iya tunawa muna tattaunawa ne akan wato kissatul ifk isan nan da munafukai suka yi abin da suka yi na yi wa mata annabi sallallahu alaihi wasallama sharri da ƙarya da ƙage aka tumce ta da alfasha wal billah cewa wani ya keɓanta da ita ya yi kaza da kaza da ita wal billah a matsayinta na matar annabi sallallahu alaihi wasallama in za ku tuna mun kai har gurin da annabi ya tashi da magana ta yadu a gari ana ta toyawa ana kwashewa ya hau kan mambari yana neman taimakon sahabbai cewa wa zai taimaka masa dangane da wanda duk aka same shi da hannu akan yada wannan sharri ga iyalinsa to shine sai ɗaya daga cikin sahabbai sa'ad ibn mu'az aku ne abdul ashal ya tashi ya miƙe ya ce gani ya Allah sallallahu alaihi wasallam idan har ya tabbata wanda ya yi wannan sharri ya yada wannan magana batanci a kanka da iyalinka daga ainihin wato ƙabilar aus ne a madina akwai ƙabilar al'ausu akwai ƙabilar al-khazraj shine ake cewa al-ausu wal khazraj to in har ta bayyana dan ƙabilar ausu ne to insha Allah ta'ala hukuncin sa zamu sare wuyansa ne kawai kashe shi zamu idan kuma yana cikin yan uwanmu ne khazraj ma'ana shi wannan sa'ad um, ibn mu'az a ƙabilar aus yake kuma shugaba ne a ƙabilar aus ɗin in ɗan ƙabilar mu ne to za mu sare wuyansa bari muku gwari-gwari kamar yanzu a tashi an yi bayanin nan sai wani bafulata ne sai ya tashi ce ya wani idan har wanda aka same shi da wannan tsiya in bafulata ne ne to kashinsa ya bushe sai mun kashe shi shi ɗin ba fulatani ne mai magana idan kuma cikin 'yan uwanmu ne hausawa to shi kenan ka ba mu umarni mu yi abin da ya kamata a kan shi kamar ka ce in aka samu mai laifin nan cikin 'ya'yana ne to ukubar da zan masa sai na ninka masa ukuba sama da in wani ne bare daban shi shikenan sai wani sa'ad ɗin ibn ubada sa'adu ne guda biyu suka yi rikici akan wannan abu sa'ad ibn mu'az kun ji ga abin da ya faɗa in ɗan kabilar aus ne za mu sare wuyarsa in kuma ɗan kabilar khazar ne ɗaya kabila kenan ko ka ba mu umarni mu yi abin da ka ga ya dace sai wuf sai sa'ad ibn ubada shi kuma yana ɗaya daga ƙabilar wato ba ni sunan shi ɗaya kabilar ce sai tashi shi ma sai ce wallahi baka isa ba to wallahi baka isa ba da a ce danginka ne jininka ne ɗan kaza ne da ba za ka yi ba <clears throat> sai kuma mutum na uku sai ya tashi sa'ad bin hudayr shi kuma yace wallahi sai mun kashe shi inda ya tabbata wanda ya aikata wannan abun in aka gane shi wallahi sai mun kashe shi to yace kai munafiki ne ashe wa aka gaya wa sa'ad bin ubada aka gaya wa ashe kai munafiki ne innaka munafiqin tujadilu anil munafiqin kana yin jayayya akan munafikai shikenan kabilar aus da ƙabilar khazraj sai suka tashi sai suka fara fada a nan gurin afwan abinda bakina ya subuta na ce shi wancan sa'ad bin ubada da wannan sa'ad bin aus wannan sa'ad bin mu'az dan kabilar khazraj ne shi kuma sa'ad ibn ubada dan kabilar aus ne to ana ganin cewa me yasa ya danganta kisa a wata ƙabilar da ba tasa ba ya ce in ƙabilar wani ne za a yi kisa idan kuma su ne a faɗi me za a yi to shi ne shi wannan kuma ya tashi ya ce sa'ad bin ubada sai yake cewa baka isa ba ba za ka kashe shi ba shi kuma wannan ya tashi shi kuma na uku ya jefa kalmar munafurci akan wani duka a masallaci annabi yana tsaye yana kan mumbari ba sai kabilanci kuma ya tashi ba yan kabilar aus suka miƙe yan kabilar khazraj su ma suka miƙe suna ta hayaniya a masallaci ran annabi ya baci yana kuyi hakuri haƙuri kai zauna kai kuyi hakuri haƙuri wa yusakkinuhu yana cewa su yi haƙuri hatta sakatu a sai da suke haƙurin yanzu anan ina so ku riƙe wani darasi guda buƙatar munafukai ta biya a nan a matakin farko kamar ya sun sabbaba saɓani a tsakanin sahabbai damun shi munafuki ƙoƙari yake ya haɗa waɗanda suke zaman lafiya sai haɗa su faɗa abu na biyu sun sa annabi ransa ya ɓaci duniya za ta ce gashi nan tsakaninsa da sahabbansa ma an samu rashin jituwa har sai da ya musu faɗa ya ce ku daina duka wannan ƙullin munafukai ne munafiki shine zai iya sa faɗa tsakanin ɗa da uba fafur uba ya ta faɗa da yayansa yayansa ta faɗa da ubansu shirin munafiki munafiki shi yake hada tsakanin amini da amini an ga wane suna tare suna ɗasawa sai wani ya kewaya ya je same su ya munafurci kaga suna fada burinsa ya raba waɗanda suke haɗe munafiki shi ke haɗa tsakanin ƙungiya da ƙungiya ya haɗa tsakanin shugaba da mabiya munafiki shi sharinsa kullum ya tada wutar rikici tsakanin mutane to shi yasa duk wanda ya ga Allah ya jarabe shi da sha'awar wata sifa daga cikin waɗannan sifofi to falyatub ila Allah ya tuba zuwa ga Allah kada ka yadda ka zama a rayuwarka ka zama sababin rashin jituwar wani da wani kar ka yadda a rayuwarka in dai baka sulhunta ba to kar kuma ka hura wutar rikici in dai baka yi sulhu ba to kar ka hura wutar rikici da rashin jituwa kuma duk inda ka ji labarin wane da wane ba sa jituwa to yi ƙoƙari ka shiga ka samar da sulhu da zaman lafiya a tsakaninsu to shi ne za ka samu matsayi a wajen Allah kuma Allah zai mutunta kai kimanta ka annabi ya sha wahala tabbas da munafukai gashi yana tare da su kullum dare da rana amma suna yi masa azaba to kuma daman haka sifar munafuki yake yana tare da kai yana gasa ka kana zaune ne a nan a bayan ginin nan kana ta jin zafi yana kona ka ka kasa gane wa yake kona ka ashe wani ne ya sai ta inda kake zaune yake ta hura ma wuta burinsa kawai ya cutar da kai to yanzu gabar magana ta biyu zamu mu tattauna a kanta ita ce akwai 'yar matsala guda ɗaya a cikin issa din sunan mutanen da aka ambata akwai wanda ana ganin cewa ko kuskuren mai riwaya ne ko su subutar baki ne ko kuma ya aka dai bai kamata a ce an ambace shi a cikin wannan tattaunawar ba shine imam ibnu kathir yace haka za in kuna da littafin ku haka za waka a fi sahihaini annal muqawila li sa'ad bin ubada shine sa'ad ibn mu'az wa hadha min al mushkilat allati ashkalat ala kathirin min ahli al ilm bil madazi fa inna سعد بن mu'az لا يختلف أحد منهم أنه مات إثر قريظة وقد كانت أكب الخندق وهي سنة خمس على سهيه ثم حديث الإفك لا يشك أنه في غزوة بني المصطلق هذه وهي غزوة المريسية وقال الزهري في غزوة المريسية وقد اختلف الناس في الجواب عن هذا imam ibn kasir ya ce wannan magana da muka faɗa yanzu <clears throat> na cewa sa'ad bin mu'az kuma bani abdul ashhal shi suka yi jayayya da sa'ad ibn ubada sa'ad guda biyu sa'ad bin mu'az sa'ad bin ubada ce haka ya tabbata cikin bukhari da muslim wanda ya tashi ya mai da martani dangane da wannan zance al-muqawil li sa'd bin ubada huwa sa'd bin mu'az wanda suka sauyin zance shine da sa'd ibn mu'az ay sa'd bin ubada shine sa'd ibn mu'az ko kuma wanda suka sauyin zance da sa'd ibn mu'az shine sa'd bin ubada al li sa'd bin ubada huwa sa'd bin mu'az wannan yana cikin matsalolin da ya rikitar ga yawa daga cikin malamai masu bayani akan sira da yaƙukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yi suka ce shi wannan sa'ad bin mu'ad babu saɓani cewa ya mutu ne a lokacin yaƙin bani ƙuraiza a dab da lokacin isar bani ƙuraiza wannan sa'ad bin mu'ad da aka ambata na farkon da aka ce sa'ad bin mu'az akuba ne abdul ashal ya ce ya rasulullahi ana aziruka minhu wa kad kana kuma yakin nan na banu qurayza kusa da lokacin ghazwatul kandar ne kuma a shekara ta biyar ne wannan abin ya faru a bisa zance mafi inganci yace wannan isar kuma ta hadisul ifk sharri da ƙarya da aka yi wa nana Aisha la shakku annahu fi ghazwati bani al hadhihi babu shakka cewa a yakin bani al ne aka yi wannan kissa din kuma in baka gane ba ita ce ghazwatul muraisi shi yasa zuhuri ma yazo ce wa fi ghazwatil muraisiya to ya za a yi ai jawabin nan an ba da labarin wani gashi a cikin kissan ana tunanin ma ya ma riga ya mutu kuma aka ce shine tashi yayi kaza yace wal qad ikhtalafa nasu fil jawabi an hada mutane sun sabani dangane da bada amsa akan wannan shi imam Musa bin Uqba kamar yadda imam Bukhari haka yato fi ma haka Bukhari anhu yace inna ghazwatul munasi kanat sanata 40 wannan yakin na munasi a shekara ta hudu ne to kaga in a shekara ta hudu aka yi wannan kisar, shi kuma wancan ana tunanin shekara ta biyar ya rasu kenan an ba da ansa ba matsala haka ne damar rikicin shine wasu suna ganin cewa ai wannan abin ya faru shi shi sa'ad ibn mu'az ai ya ma riga ya rasu saboda ai sai da aka fara sai da ya rasu aka yi wannan kisar to shine wannan musa bin uku ba ya ce a'a wannan kisar a shekara ta hudu ne aka yi to kaga zalal iskal mun gama da wannan a wannan ra'ayi din kamar da imam bukhari haka yace wa hada khilaful jumhur amma ibnu kathir yace sai dai matsalar shi kuma wannan amsar da aka bayar ya saba wa ra'ayin jumhurin malamai majority na malamai ba su tafi akan haka ba matsala kenan ko da yake ana iya samun gaskiya din ko daidai ta zama cewa sabanin jumhur ana iya samu a babi na ilimi jimhur sun ce kaza wani ya zo da wani zancen da yake ya fi shi ƙarfi sun mafi hadisi ma yan fi ma ƙala imam ibn kasir ya ce to ai a cikin hadisin ma akwai abin da zai kore maganar shi musa bin uku ba ya ce san a shekara ta hudu bane ba to cikin hadisin ma ya nuna cewa ba haka bane to fa malamai kenan li'annaha qalat saboda nana aisha ta ce wa zalika ba'da ma unzila hijab ai wannan abin ya faru ne bayan an saukar da hijabi kaga sun yi magana tarihi kenan ita aisha ta ce ai wannan matsala ta faru ne bayan an saukar da hijabi to matsala yaushe aka saukar da hijabi wala khilaf annahu nazala sabihata dukuli sallallahu alaihi wasallam bi zainab bint jahsh yace babu sabani wannan abin ya sauka ne wato hijabi ya sauka ne lokacin da asubahi ko washe garin da annabi ya ya tare a gidan zainab binti jahash wannan wani karatun ne kuma da ba ake daɗa kawo mana an saukar da hijabi ne a daren da annabi ya tare da matarsa zainab binti jahash washe gari da safe Allah ya saukar da ayar hijabi wa ga sa'al sallallahu zainab an sha ni aisha ta fi zalik har ma in za ku iya tunawa annabi ya tambayi nana zainab binti jahash akan yaya halin Aisha kin ji kin ji ana cewa Aisha kaza kaza kaza kaza kaza me zaki ce akan ta sai ita Zainab din kishiyar nan Aisha take cewa ahmi sam'i wa basari ni dai zan kiyaye ji na zan kuma kiyaye gani na ba zan faɗi abin da ban gani ba ba zan faɗi abin da ban ji ba to wannan shine adalci a rayuwa akan makalla Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka akan tsayawa akan gaskiya duk lokacin da aka zo magana akan wani abu to yi ƙoƙari ka yi bayanin abin da ka gani ko abin da ka ji an ce kaza kaza ka ce wallahi gaskiya ban ji ba da na ji da zan faɗa to ba ka ga kaza ba ce wallahi ban gani ba ni dai iya abin da na gani na ga kaza da kaza kaza iya abin da na ji na ji kaza sauran bayani ku ƙara gaba amma ka tsaya ka ce a a ai zai yi ko ban gani ba ma zai yi shagen mutum ne wannan da kake gari kaza kaza to kuma wannan kaga an shiga wani abu daban saboda me baka gani ba ina fata muna ganewa ita gaskiya tana da daɗi amma tana da wahala kuma musamman idan wani abu ya faru na ka soki wani shi sukan wani daɗi ne da shi ka soki wani kai kasa kasa da shi iya da daɗi shedan yana sa ɗanɗanansa a bakin mutum da zuciyarsa to amma tsayawa kuma watakila wani kana fushi da shi kana gaba da shi ga dama an samu nan da za ka ragargaje shi amma kuma sai ka haƙura ka ce a abin da na sani kenan wanda a bari sai wata rana in mun haɗu ya mun laifi ne masa kaza yanzu anan kuma abin da ya kamata ku gane ku duba na Zainab binti Jahsh din nan kishi yana na Aisha ce kun ga dai halin mata na kishi amma abin mamaki saboda sun sha tarbiyya manzo Allah ya zo tambayi kishiya akan halin kishiyarta ya san ba za ta yi ƙarya ba yace ya ke Zainab ke kike zaune da Aisha dinna a gida kin ji abin da ake faɗa yaya kina ganin za ta aikata wannan tace a a a ya Rasulullah ban sani ba ban kuma ji ba abinda na sani ya aisha yarinya ce karama yarinya da bata da wani wayo za a zo aikin gida ma a bata tankaɗen gari ce ta wasa da shi har ya ɗauke ta yaushe zan ce wai aisha ta je ta keɓanta da wani tayi kaza ta ce wala ban sani ba ya ni abin na sani mace mai kirki ce kishiya kishiya ba irin yau Allah ya shiri matanmu wasu akan kishi za shiga wuta Allah ya shirye su Allah ya shiri mata sallaki azuminki karatun ƙur'aninki zikirinki wane ne ɗinki wallahi in kin yi wasa sai ya zama saboda bai zai miki amfani ba saboda idan ka ji bala'in da ake yi a cikin gidaje dangane da kishi matan da kake ji abin wallahi hankalinka bai zai ɗauka ba kuma matan musulmi ba a maganar wannan ustazi ya ce matar wane ne matar wane ne wannan ba a wannan maganar kawai sai wacce Allah ya kubutar da ita kuran ta'adi to sai dai mu ce Allah ya ganar kishi mace tana da kishi tabbas amma ya zama kishin nata yana yana samun control daga Allah ya ce annabi ya ce duk zafin da kika ji in kika cino Allah ya ce annabi ya ce sai ki sanyi to shine sai ki zama kina da kishi irin na Aisha Allah sa iyayen mu mata suna ji su gyara dan ana wahala tabbas yace nana Aisha tace abun mamaki wahiyya lati tusamini min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin matan annabi ita muke kunnan doki da ita wajen soyayya amma kaga ga abin da ta faɗa ba ta yi suka a kaina ba haka ake so wanda ake ganin kana ba kwa jituwa da shi a zo a nemi shaida a kanka a kan shi ka faɗi gaskiyar da ka sani a kansa ka wuce wurin to wannan ka zama cikakken mutum zai ce tab lalle wani mutum ne duk da ba ma jituwa da shi amma ka ga magana kaza ya ce a kaina Allah ya ba mu ikon gyarawa malai ce wa zakara ahlu zakara ahlu tawarikh anna tazwijahu biha kana fi dhil qaidati توش malaman tarihi sun fara أكرم kallan. wannan aure da annabi ya wa zainab binti jahish a watan zulqada ne sanata hamsin shekara ta nawa ta biyar to to yanzu kun ga wancan musa bin ukuba ya ce a shekara ta nawa ne ta hudu aka yi abin nan to kuma an kawo kissar abin ya faru da yana da alaka da saukar hijabi da auren zainab to kuma auren zainab din ne ya tabbata a shekara nawa ne shekara biyar imam ibn kasir ya ce fa batala fa batula ma kana wa lam yanjali al wancan maganar da aka ɗoru a kanta ta rushe har yanzu dai muna cikin matsala ba a samu iskali mai warware ba yanzu wannan kaga tsabar ilimi ne da karatu ya zo ya kawo wannan mushkilar shi wancan ya ce lokaci kaza har mun ɗan ji daɗi mun samu sauƙi an ce shekara ta hudu ne to sai ce amma kuma gashi a cikin issar. ita mai isar ta yi bayanin lokaci na kaza an yi kaza an yi kaza kuma a tarihi ya tabbata lokacin nan shekara ta kaza ne to bari mu ji wa amma al-imam Muhammad bin Ishaq ibn Ishaq faqala shi kuma Muhammad ibn Ishaq sahibul maghazi asira sahibul sira yace inna ghazwat bani al-musallid kanat fi sanat 60 babban karatu kenan shi kuma da zo sai ce wannan ghazwatul maraisi a shekara ta nawa ne shekara ta shida ne wa zakara fiha hadithul ifk ya kawo wannan isa na hadithul ifk illa annahu qala an az-zuhri an ubaidillah ibn abdullah ibn utba an aisha sai dai shi a riwayarsa cewa daga zuhuri daga ubaidullah dan gidan abdullahi ibn utba daga aisha fa zakar hadith ƙala sai ce faƙama Usaid bin al-hudayr shi a ƙissarsa da ya zo ya kawo sai ce sai usaid ibn al-hudayr ya tashi maimakon ya ce faƙama sa'ad bin mu'ad kun ga sai canja mutum ɗin ko jayyid ana aziruka minhu walam yadhkur sa'ad bin mu'ad shi a riwaya sai bai ambaci sa'ad bin mu'ad inda ake tarkici akan sa ba shikenan kenan yanzu ba sa'ad bin mu'az bane tunda damun shi ake ta rikicin ai ana tsammanin ya riga ma ya mutu ya za a ambaci sunansa kuma matsalar me yasa muke bata lokaci aka wani hadisin bukhari muslim shine damuwa to shine sai aka samu wata riwaya aka ce ai ba sa'ad ibn bane wataƙila kuskuren mai riwaya ne ana iya samun wahami kamar misalin kana bayani kana so ka ce abdullahi ne sai ka ce abdurrahman amma kai baka san ma ka ce Abdurrahman bane ba yana iya faruwa ko ko cikin ƴaƴanka ma da kake tare da su kullum kuna magana kana so ka ce Ibrahim sai ka manta ka ce Dawud amma kai Ibrahim ka kira yana iya faruwa to Ibn Hazm shi kuma Allah ya masa rahama Abu Muhammad bin Hazm yace wa hadha sahihu alladhi la shakka fihi a daina wani ɓata lokaci ana dogon karatu ana ta wani yaya lokaci daman wannan shine gaskiyar da babu shakka a ciki waccan riwaya ta sa'ad bin ma'azin ba haka bane ba ba sa'ad bin mu'az bane Usaid ibn hudayr ne kuma ba shakka na indana wahamun mu a wajen mu inji ibn hazan wancan karatun da aka ambaci sa'ad bin mu'az wahami ne me wahami ko a cikin buhari ma akwai wahami wahami ina tsammanin yau dinnan yau a tsammani na yau yau alhamis ne na yi tamku bayani akan yau alhamis ne ashe yau juma'a ne wannan ba zai taɓa daraja ta ba a wajen ku ko kuma wannan ba zai taɓa wataƙila ƙarfin riƙe abuna a wajen ku ba wahani ne kowa yana iya yi wando ne ka zo za ka sa kowa ya san za ka fara da ƙafar dama sai ka ɗauko ta ƙafar dama sai ka zura ƙafar hagu sai da ka zo jiya sai ka ga bai jawo ba wahani ne ka zo ɗaukan makullin mota za ka fita sai ka manta ka ɗauki na mashin amma ga makullin guda biyu wannan za a ce baka da ƙwalwa baka da ganewa a wahami ne to yana iya faruwa ibn hazm ya ce wa basata kalamu fi zalika ma i'tirafihi bi anna dhikr sa'd ja'a min turuqin siha yayi bayani mai tsawo duk da cewa ibn hazm din yace eh ambatan sa'ad bin mu'az din ya zo ta hanyoyi ingantattu baya shakka akan hanyar da aka ambaci sunan sa'ad bin mu'az hanya ce ingantacciya tabbatacciya amma gaskiya wahani ne ba sa'ad eh, ibn mu'az bane ba usaid bin al-hudayr ne kenan dai ya tabbata sa'ad bin mu'az zai rasu ina fatan kuna fahimta qultu wa huwa kama kala insha Allah mai littafi wannan littafin wanda yake kama na kisar ibn kasir ya ce wannan zance mun goyi bayan ra'ayin ibn kasir eh, wannan rabin ibn hazam abin da ya faɗa din haka yake insha Allah wa qad waqa min hadha an-namat fi al-hadisi mimma la yughayyiru hukman ahadisu zawatu adad yace an ya faru a cikin irin wannan namatsi in an ce irin wannan namatsi kamar irin wannan nau'i ana iya samu a cikin hadisai irin abin da ba zai canja hukunci ba yanzu nan dan an ce mana ba sa'ad bin mu'az bane usaid bin al-hudayr ne kaga bai canja mana wani hukunci ba an samu zawatu adad hadisai masu yawa irin wannan ya faru وقد نبه الناس على أكثرها ديوا ما لم يسني تنبيه أكي وقد hawala ba'dhum ajwibatan laha asafa. wasu sun yi ƙoƙarin wato ibada wasu ansoshin haddi suka suka zurfafa suka yi ta ta'assufi mana dai mutum ya yi ƙoƙarin sai ya dage sai ya sai ya mai da abin daidai ya ce a'a a haƙura da maganar ibn hazam ɗin nan ita ce wallahu subhanahu wa ta'ala A'ala Allah shi baro kan sani to wannan shine a takaice kisar wannan ifk abin da ya faru na sharri da ƙage da aka yi wa ummul mu'minin Aisha Allah ya dare ita abinda zamu tsinta anan a gurguje mun sha faɗa a karatu duk inda Allah ya kai ka da wani matsayi da daraja to zai iya jarabanka Allah ya yi maka ibtila ya dora maka wata fitina ko mun gaskiyarka kuma ai ta yadawa a gari abin ya ta damun ka kuma kai ka san ba haka bane to zai iya faruwa za iya zai iya a taba ta sunanka to sai ka nemi yardar Allah ya kare ka kullun idan aka yi maka ka ce wallahi musta'an to tunda kaga matsayi ne ba kai na na Aisha ba kuma ba kai manzan Allah ba gidan iyalin annabi kuma kaga wannan yana iya nuna yana iya nuna mana cewa ashe akan iya taba iyalin mutum mutum mai daraja akan iya yi masa wani abu dan a taba darajar iyalinsa dan a taba shi a ce ai matarsa ma kaza take yi wataƙila kuma ba hakan bane sharri ne ƙarya ne to karka kashe kanka karka je kai ta tafiya kotu kana ta bala'i kana kaza sai na biyo hakkina ai mutuncinka kan an riga an taba shi tunda dai sun ce kaza kuma ya yaɗu za ka yi ta yawon kotu ne kai ta wahala duk da ba haramun ba ne don ka bi hakkinka amma dai akwai abin da yake bukatar a yi haƙuri a sau zuciya yaƙi na gaba da mu ci gaba a kan shi ne ghazwatul biya. walamma kana na qa'dati sanati sadisati kaga yana bin shekara shekara ne kenan ko yanzu mun gama abin da ya faru a shekara ta biyar hadisul ifki ko da an tambaye ka wata rana sharri da kage da aka yi wa nana Aisha a wace shekara ne shekara ta biyar bayan annabi ya hijira to me ya faru a shekara ta shida kuma yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'tamiran fi alfin wa nayf qila aw 500 wa qila wa 400 wa qila wa 300 wa qila ghayr dhalik fa amma man za'ama annahu inma kharaja fi 7 7 700 ya ce yayin da shekara ta shida ta zo a watan zulqa'ada watan da yake daga shi sai zulhajji ko shekara ta shida bayan annabi ya hijira daga makka zuwa madina to sai manzan Allah ya fita umara kuma a shekara ta shida manzan Allah ya fita umara ya tafi da mutane dubu da wani abu shine alfin wa naif alfin wa naif shekara ta dubu da wani abu wasu suka ce me wani abu me naif din ɗari biyar dubu da biyar wasu suka ce dubu da hudu wasu suka ce dubu da uku wasu suka faɗi wata magana ba haka ba ne akwai wasu rawayoyin ma da yawa da malamai suka yi ta faɗa wasu sun ce da 700 bakwai ma duka akwai to amma dai hafiz al'imam kamar yadda afon imamun nawawi allah masa rahama ya faɗa ya ce imamul bai haƙi ya yi ƙoƙarin tarjihin ya jayar da wanne ne ya ce riwayar da ta ce dubu da ɗari hudu ta fi inganci kina yanzu za mu tafi akan in mun tafi akan wannan tarjihi na imamul bai haƙi annabi ya fita wannan umra da mutum dubu ɗaya da ɗari hudu suka hau hanya za a tafi makka imam ibn kathir yake cewa amma man za'ama annahu inna ma kharaja fi sabumiyatin fa ghalit ko ghalat duk wanda yace annabi ya fita da mutum 1700 to ya kuskure kenan riwaya 700 ba daidai bane falamma alima al-mushrikuuna bidhalika jama'u ahabishahum wa kharaju min makkah saddina lahum an al-i'timar hadha al-am wa qaddamu ala kaili lahum Khalida ibn al-walid ila qura'il ghamim وخالفه صلى الله عليه وسلم في الطريق فانتهى صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية وتراسل هو والمشركون حتى جاء سهيل ابن عمرو آه، فصالحه على أن يرجع عنهم آمهم هذا وأن يأتمر من الآم المقبل فأجابه صلى الله عليه وسلم إلى ما سأل لما جعل الله عز وجل في ذلك من المصلحة والبركة وكره ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورجع أبا بكر الصديق في ذلك ثم راجع النبي صلى الله عليه وسلم فكان جوابه صلى الله عليه وسلم كما أجابه الصديق رضي الله عنه وهو أنه عبد الله ورسوله وليس يضيئه وهو ناصره وقد تقصى البخاري هذا الحديث في صحيحه فقاضاه سهيل ابن عمرو على كذا ما لقيت شوى yayin da manzo Allah shirya zai tafi wannan umra sai mushrikai suka samu labari suka sani shine alimul mushrikuna bi zalika ai kunji kunji Muhammad ya taho da sahabbansa su mutum dubu ɗaya da ɗari hudu wai za su zo wai umra jama'u ahabishahum sai suka hada wato ainihin jama'a a nan gurin in an ce ahabish ana nufin jama'atun min quraish jama'a jama'a cikin ƙwarishan suka tara jama'a su da su kinana da su kuza'a kamar yadda ya zo a cikin hadisi inna ƙwarishan jama'u lakal ahabisha ya zo a hadisi a hadisi inna ƙwarishan jama'u lakal ahabisha suka fita daga makka don su hana annabi shiga makka tunda sun ji zai zo makka ne bari su zo su daɗe hanya kai manzo Allah ya gamu da sharri wallahi ya gamu da sharri ya gamu da wato kiyayya daga gurin kafirai dan su hana shi anil itimari hadal am su hana shi je umra wannan shekarar suka gabatar da wani a cikin mahayansu shine Khalid ibn al-Walid suka ce je can ya tsaya a wani wuri da ake ce da shi kura al-ghamim haka ya kama hanya ciki amma sai suka samu saɓani da annabi a hanya annabi ya yi can shi ya yi can ba a haɗu ba wa khalafu sallallahu alaihi wasallam fi tariqi manzo Allah ya saba masa a hanya har sai da annabi ya kai wani guri da ake ce da shi Hudaybiyya sai ya tsaya a wurin sai aka samu aike tsakanin su mushrikan Makka da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وتراسل هو والمشركون a Suha'il bin بن عمرو akai ta aike tsakanin manzon Allah da mushrikai har sai da Suhail bin Amr yazo fasalahahu yayi sulhu da annabi akan abu na daya an yarji'a anhum amahum hada wannan Suhail ibn Amr shine wakilin su mushrikai ya zo ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda aka ce a gaya maka ba za ka je ka yi umra wannan shekara ba ba za ka yi umra wannan shekara ba sai baɗi wa ni ya tamira min al'amil mukbil shine ya je umran da zai sai dai shekara mai zuwa shikenan fa ajaba sallallahu alaihi wasallam ila masu annabi ya amsa abin da ya roƙa ya nema لما جعل الله عز وجل في ذلك من المصلحة والبركة النبي أنا da رشيد متن دبو إلى دري هلو aka ce ba zai shiga maka ba garinsu ne ya haƙura sahabbai suka ji ba daɗi yanzu mun taho a ce ba za mu shiga ba haka annabi ya haƙuri ya karɓa saboda akwai maslaha wani lokacin ai wani hukunci a ido sai kaga ɗanye ne a ido kaga an zalunce ka kaga gaskiya bai kamata a ce an yi haka ba amma wallahi sai kaga idan kai hakuri abin sai zo da alheri sau da yawa za a zo a yi wani hukunci kai aka cuta amma dan neman zaman lafiya sai ka haƙura ko a gida ko a kasuwanci ko a ofis ɗinka ko a me idan ka yi haƙuri wannan abin zai zamanto maka alkhairi kuma wallahi ‘yan uwa wannan abin ku ajiye shi akan darasi galiban duk lokacin da aka zo aka yi wani hukunci aka cuce ka ka haƙura to ka jira wannan abin taki zai zama gare ka amma fa da zafi a lokacin akwai wahala ba daɗi amma duk abin da aka yi maka marar daɗi in dai kai haƙuri to nan gaba zai zama ci gaba a gare ka kawai sai dai mu yi haƙuri mu dogara ga Allah mu yi tawakkali da shi mu zauna lafiya manzo Allah ya haƙuri wa kariha dalika jama'atun min as-sahaba da yawa cikin sahabbai suka kyamace haka suka ce gaskiya su ba su yadda ba radiyallahu anhu su wannan abun gaskiya yanzu ya annabi ya za ka haƙura mun taho umra a ce ba za mu shiga ba daga cikinsu akwai umar bin al-khattab Allah ya yadda da shi wa a abubakar bin siddiq fi sun thumma raja annabi umar ya je samu abubakar ya ce yanzu kai abubakar haka muna gani za a zo a yi wannan hukuncin kurin annabi ya zo ko a yi wannan hukuncin suhail bin amr ya zai ce wai sun ce wai ba za mu je mai yi nan ba haɓa abubakar ya je gurin manzo Allah ce yanzu ya manzo Allah haka za ka haƙura ga mu da dama ka ba mu dama mu buɗe hanya mu tafi fa kana jawabu sallallahu alaihi wasallam kama ajabahu siddiq amsar da manzo Allah ya bawa Umar irin amsar da Abubakar ya ba shi ne Allah karim Allah karim da umar ya je wajen abubakar ya kai masa kuka yaya za a bar wannan hukunci ya zartu a haka umar yana da zafi yana da yaji sai umar ya ce da shi huwa abdullah eh, abubakar ya ce da shi huwa abdullahi wa rasulu wa laysa kar ka banta fa muhammadin nan bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma Allah ba zai taba tozartar da shi ba duk da wannan hukuncin da Allah ya yi annabi ya haƙura mu juya mu koma gida ba za mu yi umaran nan ba to ka tabbatar ka ajiye Allah ba zai tozartar da manzon Allah ba ba zai yiwu ba da ya sake dawa wa nasiru shi ne mai taimakon shi Allah zai taimaki annabi ya sake koma gurin manzon Allah ce yanzu ya rasulullahi abin da za a yi kenan sai manzon Allah ce ni bawan Allah ne ko ni manzon Allah ne kuma Allah ba zai tozartar da ni ba kuma ni na san Allah zai taimake ni kawai mu tafi a haka mu juya mu koma gida umar malam ya gama cika malam zai fashe shi daman ɗabi'arsa take na sha yi muku bayani haka Allah yake mutane kuma dole ka yi haƙuri da su yanzu dai imani dai kai magana umar eh annabi cewa a hadisi hasan law kana ba'di nabiyyun lakana umar da Allah zai yi wani annabi a bayana da zai yi ai annabi a bayana da Umar ne amma Umar din duk inda aka ba da labari malam ya ji ne da shi in zafi hakan kuma yake kuma wannan din bai taɓa imaninsa ba so ɗabi'a ne wani zaka yana da sanyi haka yake baya iya al'amara haka Allah ya shi haƙuri da shi wani kuma zaka yana da yaji wani kuma zaka yana da haƙuri amma in an taba shi kuma ranar da aka taba shi in haƙurin sai ya kare to abin ba kyau kuma wani kuma duk abin da zaka yi billahi alazim idan ka san dutse kake wa ba bai dame shi ba ko mai ma za a yi a gida ai tai wai ana ba da labari wani mai gida ya tara matan matan suna faɗa suna doke doke in ya shigo gida ce to yau ma ana ana ta yi ne sai sai dan nade babbar riga ta to ni kan kuma ni guri in wuce in kun gama abin nan wancan in kin gama kya kawo min abinci na suna doke doke suna zage zage ana ashara gidan ba abin da ya dame shi zaman su ci gaba da harkar in kun gama ni dai a kawo abinci na kuma haka za a gama da kuwan a dauko masa abincin sa ya ci abin sa ya yi ba abin da zai hana shi bacci shi <laughs> Allah mai mutane ke nan. Ihi, eh, wani kuma da ya ji labari yana zuwa to daga rabiya kuma zai kama fada da wata ya samu suna fadan kuma zai zo yana bala'i kuma sai ya kare akan wata ta masifa wani kuma da yake bai da haƙuri, in ya zo ce to din nasa ke ku gaba ɗaya, an yi maka ɗin. ya zo ya tarar suna fada ya hana su ya hana sun ki ya ce to ba akwai wacce cikin gidan ubanta ne nan babu ko to duk ku tafi gidan ubanku na sake ku gaba daya alhaji ya aka haka na sake su sai daga baya kuma zai zo yana to yanzu ya za a yi al'amari ne na zuciya shi ke nan sai ga an sulhunta wani kuma wallah bai zai yi ba to haka mutane suke da ɗabi'a su amma dai ana so mu tafi ƙarƙashin Allah ya ce annabi ya ce mu zamanto masu haƙuri kullum shari'a ta fi yaban janibin haƙuri ta fi yaban janibin haƙuri hakan annabi ya ta haƙuri da umar ɗin a wata riwaya umar ya ce liman uqad daniya yaya za a ba mu kaskanci mu za a du'a ce ba za mu shiga maka ba har waɗannan arna kafirai sun isa har su ce ba za mu shiga maka ba annabi ba ka ce mana za mu shiga maka ba la tadkhulu al-masjid al-haram insha Allah aminina muhallaqina ru'usakum munqasirin la takhafun annabi ce ina ce za a shiga amma yau nace ko gobe za a shiga sai an yi hakuri mana an gamu da ibtila'i akan wannan sulhul hudaybiya din kamar yanzu fa kun hada kayan ku ne kun komai da komai kun je da komai da komai a jirgi da komai kuna sauka a airport a ce wallahi ga kuna ganin Saudiya ba za ku shiga ba me ya faru saboda malaria ta muku yawa a Najeriya <laughs> malaria ta muku yawa a Najeriya misali rai ya ɓaci a ce yaya za a yi ko kuma kun kamu da ciwon lasafi ba ko ciwon wace ce waye wa sauransu wani yanzu to ga sulhun da aka yi faƙaza mu suhail bin Amur ala suhail ibn Amur suka tattauna aka yi hukunci akan na ɗaya an yarje anhum amu haza annabi ya koma wannan shekarar Wani a atamira min al mukbili sai shekara mai zuwa zai umra على أن لا يدخل makkata illa fi جلبان جلبان ah, ah, sila ba zai shiga makka ba face sai ya zo da takobi takobin yana cikin gidansa ba za a fitar da takobi a fili ba takobi kawai aka yadda a rike wa Allah ya na gaba annabi bai zai zauna a makka ba sama da kwana uku duk abin da za su yi kwana uku ya isa annabi ya ce ba komai wa'ala an yi amanan nasu bainahum wa bainahu ashara sinin kuma za a samu aminci da zaman lafiya kar a yi fada sai shekara goma ta wuce an yi sulhu shekara goma babu tsokala ba zaman fitina fakanat hadhihi hiya alhudna ko hadhihi alhudna min akbar alfutuhati lilmuslimina kama qala abdullah bin mas'ud wannan zaman sulhu da yarjejeniya hudna yanan da aka yi yana daga cikin manya-manyan fatahi da buɗi da musulmi suka samu yanzu kaga duka in ka lura me maslahar musulmi a ciki me ribar su a ciki duk yawanci sulhun aka yi kawai an cutar da musulmi ne amma annabi ya ce ai haƙuri wala annahu man sha'a dakhala fi aqdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa man sha'a dakhala fi aqdi quraish kuma an yi sulhu wai an ce duk wanda ya ga dama ya shiga ƙarƙashin alƙawarin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ƙarƙashin alƙawarin qurayshawa a wurin wala annahu la yatihi ahadun minhum illa wa in kana musliman illa raddahu ilayhi sannan suka ce kuma duk wani mutum ko da musulmi ne ya fito daga cikin musulmi ya dawo cikin kafirai afwan ko da daga cikin kafirai ne ya dawo cikin musulmi to dole dai za a mai da cikin kafirai in kuma ma wato kafirin ne ya dawo cikin musulmi kai za a mai da shi wurinsu ko musulmi ne ya koma wajensu zai zauna a wajensu wa yanzu ha ba'adun minal musulmi na ilayhim la na ilai amma inda musulmi ne zai tashi daga cikin musulmi ya koma wajen kafirai to ba za fa su mai da shi ba kun gane hukuncin na zalunci mana in mu dan uwanmu musulmi ya koma wajen kafirai to za su riƙe shi amma in su dan uwansu kafiri ya dawo cikin musulmi to dole a mai da shi haka za a yi suka ce wallahi dole sai an yi haka fa aqarrahu Allah subhanahu wa ta'ala zalika kullahu illa mastasna min al-muhajirat al min nisa Allah ya tabbatar da wannan hukunci duka sai abinda Allah ya keɓance ce, to amma banda mata muhajirai Allah ya ce an yadda a je a yi ɗin duk abin da za in maza ne a je amma in musulma ce idan afwan idan kafira ta yi hijira ta taho wajen musulmi to ba za a abin ɗinta ba ba za a mai da ita wajen kafirai ba ba zai yi ba ba inna wuna hawan ma rajin hinna ilil kufa Allah ya hana musulmi su mai da mace zuwa kafirai yanzu mace ta taho tana cewa ta musulunta ta yarda da annabi tana so ta bi annabi tana matsayin mace a dauke ta a maida ita cikin kafirai Allah ya ce ba za a yi haka ba wannan kam a sulhun ba a yarda ba kaga wannan yake nuna duk sulhun da aka yi dan Allah yana goyon bayan annabi duk da cewa a zahiri zalunci aka yi to wannan yake nuna ma akar maka Allah Allah shi yana da haƙuri kuma zai iya yiwa a rayuwa a dora a yi masa wani abin da ke ba daidai ne Allah yana kallo ya kyale kana ganin kai mai sallah ne kai mai azumi ne ga yawan karatun qur'ani kana yawan azumin nafila kai kana kamar wani waliyin Allah ne Allah ya doro maka wata masifa ai ta cutar ka ko ba ka bane ba a ah, yanzu kyakkyawan misali wannan malamin da aka kama Sheikh Ahmad Al-Garkawi ana bi ana kama masu mulki ana kama masu kudi ana kama kaza an zo an kame malami da yake da'awa aikin sa shi kullun karantu wani lokacin in ba hakuri kai ba in kai tunanin jarawa sai ka ce wannan ko me alaka yanzu Allah ya san yana da wannan matsayin yana daraja ya bari a kame shi masu sai da mutane masu kidnapping masu kashe mutane su kama shi amma kuma malami ne to ibtila'i ne kamar yadda yanzu nan ba mun karanta da ku ba annabi Allah ya jarabe shi a gidansa duk da cewa shi annabi ne amma aka jarabe shi aka tunci matarsa da kaza to ko mun matsayinka Allah zai iya jarabanka ku rike wannan shi yasa idan masifa ta zo maka ka ta gigita ka ta tayar maka da hawan jininka ka ce a ba komai alhamdulillah haka Allah ya dama yayi da ni ni kuma na san zai taimake ni abinda ake so kurin ka ji a ranka Allah zai taimake ka kuma wallahi zai taimake ka kai malam mai imani ya huta mai imani ba ya huta shikenan wa harramahunna al-kufar yawma idin Allah ya haramta su ga kafare wannan rana shine inda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahunna ma anfaqu Allah ya ce wanda kai imani idan har mu'minai masu yin hijira kaga Allah ya ambace su mu'minai sun baro cikin kafirai sun yi hijira sun zo wajen ku ku jarrabe su a gwada imaninsu a gani da gaske ne ko yan leƙen asiri ne yawwa amma Allah ya fi kowa sanin imaninsu Allahu a'lamu bi imanihinna idan kun gane muminai ne to fala tarji'uhunna ila al-kuffar kar ku mai su wajen kafirai saboda ba su halatta gare su ba ba su ba su halatta gare su ba su ma wadancan ba su halatta gare su ba to wannan kenan kenan Allah ya yi hukunci in dai mata ne to ko da wannan sulhun da aka yi to ba ba dole sai an tsare mata wannan yana nuna mana ashe addini yana kula da women rights kenan yana kula da hakkin mata to um, wannan mala yake cewa wa hada amrun azizun ma ya fil usul wannan gaskiya abu ne kaɗan bai fiye faruwa ba me yake nuna wa huwa tafsisu sunnati bil qur'an tafsisu sunna bil qur'an ma'ana qur'ani ya taƙaice sunna a yi wani hukunci a sunna a yi wani hukunci a hadisi a buɗe sai qur'ani ya zo ya ƙayyade shi yana faruwa da yawa Allah ya yi hukunci a cikin qur'ani sai annabi ya zo ya ƙayyade hukuncin dan dama annabi shi ke fassar ƙur'anin ai wani is normal haka ne Allah ya saukar da aya gashi zahirin ayar abinda Allah yake nufi muka fahimta amma a bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam a bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya taƙaice bayanin sai ce ga yanda ake nufi taksisul qur'ani bis sunna kenan to amma bai da yawa bai sai faruwa da yawa ba a ce sunna ta yi bayani tiryam tiryam yanzu me sunna ta yi bayani wannan duk isa ba a hadisi bane muka karanta gashi a hadisi ga yanda yazo kawai sai Allah ya saukar da qur'ani kuma ya iyakance hukunci to shi ne imam ibn kasir ya ce ka wannan aziz wato kaɗan ne shi ne aziz kalil kaɗan ne irin wannan yake faruwa fil usul wa huwa tafsisu sunna bil qur'an shi yasa wasu malaman ma kamar yadda abu hanifa ya tafi suka ɗauka nasku ne me nasku hadisi ya yi bayani ƙur'ani ya zo ya shafe hukuncin shi a wajen abu hanifa nasku ne tunda hadisi ya ce gashi nan eh an yadda a yi sulhu kowaye ya dawo a cikin kafirai ya zo cikin musulmi za a da shi to sai Allah ya zo ya goge hukuncin ya ce a abban da mata abu hanifa shi a wajensa ba ba taksis ba ne nasku ne kun gane bambanci tsakanin a taksis da annasku a taksis kamar a yi specifying abu a iyakance abu duk ku tashi ku tafi da Allah na sallame ku banda malam abubakar da malam musa wannan mai taksis ne specifying ne na iyakance banda wani da wani annasku jama'a ku tashi ku tafi gaba ɗaya ku tafi sai kuma in zo in ce da ku kai duk ku zauna kaga wannan magana ta ta share magana ta ta biyu to wannan shine bambancin annasku da at-takhsis to shi abu hanifa yana da ra'ayin kawai ba wai ƙur'ani ne ya zo ya iyakance wata magana ta sunna ba a'a ƙur'ani matsayinsa ya wuce haka shi kawai share hukuncin ya yi kawo nasa kawai sunna ta taba akan da maza da mata an sun tafi kar abin ɗansu. ƙur'ani kuma ya zo ce a a bar maza maza su ame da su amma kar ame da mata ina fata ana fahimta wa ba'dul usuliyin amma sai ce walaysa huwa alladhi alayhi aktharul mutaakhirin wannan ba shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai na karshe ba wanda za'u fi zalika qarib jariya akan wannan wani abu ne makusanci kowa ya sani a cikin littafin usul iz yarji wa hasiluhu ila munaqashatin fil lafzi hasalin zancen abinda zai koma shine tattaunawa ne akan lafazi mai annabi yake nufi wa kad kan sallallahu alaihi wasallama qabla wuqu'i hadha sulh ba'atha usman bin affan insha Allah ta'ala sati mai zuwa anan mu tashi wannan kan gaba cewa kafin wannan lokaci annabi ya aika Usman bin Affan ya shiga Makka ya je ya gaya wa kafiran nan da suke niyyar fada da shi inna lam na'ti liqitalin mu ba yaki ya kawo mu ba kaje ga musu ana zuwa kai sai ake ta yada rumu ai Usman din ma an kashe shi to nan ne kuma hankali ya tashi insha Allah sati mai zuwa za mu tashi akan wannan bi mashi'atillah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah muke roƙo shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya yi mana afuwa wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh